Kai, me sunanka? Ina mu suna na jan wuya. Me kai aka kawo ka nan? Kana ji ko masta? Muna cikin wani gango tsirin mu kawai kai muna yela kurbura. Kawai bura uba sai ga wannan kashin bura uba ya zo. Wani zai kama. Wani to ne bura uba zai kawo masta. Me yankin ka ne? Cin kai bura uba. Allah masta. gane kawai ne ce kai tsara suka duk wanda ya kawo wannan وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نري ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا قتوا كبيرا ان يجي ما حكمتي شكرا 80 kai malam jatau ya kawo mana ƙararka yayin da ka tafi da isa kwana goma sha hudu haka ne ko ba haka ne ba haka ne yalla bai yarinyar nan kwanan ta takwas a gurina kuma a shagona take kwana kuma babu abin da ya taɓa shiga tsakanina da ita galanta ban nawa da wani kai yaro kutumar ubanka maza ku je an yanke min shekara dubu kai an ce ka ci kuɗaɗen mutane haka ne eh haka ne labai haka ne nawa da aka ci musu kudade nawa ne kudinka. dubu ɗari uku ne labai kawai kai fa kudi naira miliyan ɗaya da rabi kai kuma nawa ne kudinka. ka naira dubu ɗari bakwai da saba'in da bakwai yalla bai na da magana to me magana ka bismillah yalla bai ina son abin damu an ka ƙarshen shari'an nan to an baka damuwa ake rike wani lokacin kanin mu a gida ya ɓaci to sai neman sa muke yi Allah bai sa mu ya shigo sai muka ga shi ya shigo kotun nan ga can ma amma a kuma za mu tafi da shi ran kai <laughs>